mai matsakaicin shekaru blessing blues na daga cikin sabbin jami'ai kimanin 500 da ma'aikatar harkokin cikin gida ta najeriya ta ɗauka kwana-kwanan nan domin aiki a hukumar kula da shige da ficen baki ta najeriya kuma ake koyar da su dabarun sanin makamar aiki a kwalejin horas da jami'an hukumar da ke nan kano blessing dai na cikin rukunin jami'an da aka ɗauka a mukamin inspeto a wannan hukuma ta shige da ficen baki baya ga bijirewar umarnin guda daga cikin malamanta na cewa ta shiga cikin aji domin kuwa sauran ɗalibai na ɗaukar darasi darasi a lokaci guda ita kuma tana zaune a wani wuri na daban blessing ta surfa mari a fuskarsa a lokacin da ya matsa mata lamba ta hanyar yi mata tsawar manya irin ta masu sanye da kayan sarki al'amarin da ya ja hankalin ma'aikata da kuma bakin da suka ziyarci kwalejin a wannan rana majiyoyi a kwalejin sun ce tun lokacin da blessing ta isa kwalejin take yin abin da ranta yake so kuma babu wanda ya isa ya ce mata uffam kawai saboda kasancewar tana auren shugaban hukumar da ficen baki ta najeriya ko da yake jami'ar hulɗa da jama'a ta kwalejin amina aliyu ta ki cewa uffan dangane da wannan batu lokacin da na ziyarci kwalejin domin kolin zami ya fi karfin bakin kaza amma wasu 'yan najeriya sun yi tsokaci game da wannan batu uba foti baban kamalu kowane ne yake auren ta wannan kuma malamin ta ne za a iya cewa ta samu matsalar larura har ta fito ta bar wannan ajin ya zo ya ganta tunda ɗalibarsa ce dole ya tuhume ta me yake damunta sunana awal na manga tofa to ni wannan yarinya gaskiya ya kamata a kore ta ma daga wannan horo da ake bata kawai mata oga ko yarinyar oga ba za a hukunta ta ba in dai kuma aka za mu tafi to najeriya ba za ta ci gaba ba sunana musa gaskiya kamata a duba a cikin sahin kundin tsarin mulki na wannan hukuma su, dokar abinda da ta ce na bangaren hukuncin da ya dace a mata ya kamata a hukunta ta ba mamaki mijinta bai san ta yi ba Farfesa Aliyu Dauda na tsangayar koyar da aikin malinta a jami'ar Bayar Kano ya kwashe shekaru kimanin 45 yana aikin malinta tun daga matakin firamare. Ya yi bayani kan alakar malamai da ɗalibansu. Dangantaka ta tsakanin ɗa da ubansa ko uwa da 'ya'yanta in mace ce mai koyarwa. Shi malami yana kallon duk wanda ke ƙasa gare shi yake koyo da gare shi ɗansa ne. Ita shi kuma ɗalibi yana kallon mai koyar da shi ubansa ne. Idan muddin aka waye gari tsakanin malami da ɗalibi dangantaka ta lalace da ɗalibi baya ganin kimar malami shi malami baya ganin cewa shi uba ne ga ɗalibi to tafiya ta wargaje To amma barista Audu Bulama masanin shari'a da dokokin ƙasa na cewa tsarin aikin kayan sarki yana kyamar aure tsakanin ma'aikata guda biyu musamman in ya zama ɗaya babba ne ɗaya ƙarami dalili kuwa shine hakan zai iya shafar tarbiyya da da'a na wannan aiki wanda kuma aiki ne wanda ake buƙatar tarbiyya da da'a abu na biyu ko da an yi auren to doka ta tanaji cewa lalle ne auren nasu ya zama iya a gida ne idan suka zo gurin aiki to dole a aiki ka'in da na'in ba sani ba sabo kuma daga yadda wannan baiwa Allah ta nuna halinta idan ta zama cikakkiyar ma'aikaciya bayan horon nan to ba dakalar da za ta yi dalilin mijinta to Allah ne ya san iyakarsa to lalle ne hukumar wannan makaranta ta ɗau matakin korarta daga wannan makaranta sannan abu na biyu a bincika in har ta tabbata cewa mijinta ne ya ɗaure mata gindi ta yi wannan abu to ina kira ga gwamnatin tarayya ta binciki wannan miji ta tabbatar da cewa ta horar da shi akan a dalilin wannan abin da aka yi domin a guji gaba balista audu bulama kenan wani lauya a nan kano mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano najeriya